a jiya ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wato united nation suka zaci jihar bondo don ganewa idanunsu irin yadda harkokin tsaro yake da kuma halin da mutanen rigingimun boko haram ɗin ya raba da mahallansu da aka yi kiyasin cewa sun fi miliyan 26 a wannan shiya wannan kwamiti dai mai mutum goma sha hudu karkashin jagorancin ambasan birtaniya wato ambassador matic crow suka iso jihar borno inda kuma suka so ziyartar sansanin yan gudun hijira da ake kira arabic village inda ma gara da waɗannan yan gudun hijira don jin irin halin da suke ciki da kuma matakan da da za su ɗauka na cigaba da tallafa a irin waɗannan mutane. Ambassador Martin dai ya kuma ziyarci sojan Najeriya da ke ci gaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram inda zan tada kwamandan rundunar da ma wasu manyan jami'an sojan ƙasar. Daga bisani ya kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno inda ma ya shaida gwamnan jihar Borno cewa. You cannot tackle terrorism effectively without also tackling poverty, without also thinking about education and employment. and protection of civilians and human rights, and the rights in particular of women and girls who are disproportionately affected uh, by the combination of crises. Ya ce ba za a iya ta'addanci ba ba tare da magance talauci ba da samar da ilimi da ayyukan yi da kare fararen hula da kuma kare bil'adama musamman ma mata da ƙananan yara da wannan abin ya shafa. The UK is stepping up as you know uh, we have committed ever more money in terms of our development assistance, but also our military training and capacity building. Our development assistance is going to provide food. Ya ce kamar yadda ka sani ƙasa ta UK ta sa kuɗi masu ɗimbin yawa don tallafa ci gaban al'umma da horar da jami'an soja. Zamu kuma samar da abinci da harkokin kiwon lafiya da ma ilimi a wannan yanki. Kuma za mu umarci sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu su masu ci gaba da taimakawa al'umma. Yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ya ce ayan ƙungiyar Boko Haram ba sa wakiltar musulunci. They are not the face of Islam, they are the enemy of Islam. In as much. Ya ce ba musulunci musulunci suke wakilta ba su ma makiyan addini musulunci ne da haka ba maso mu ji an ce suna wakiltar musulunci da a karara abin da suke yi ya saba wa addinin musulunci kuma su ma sun san hakan they have destroyed 5335 classrooms 512 primary schools in 38 secondary schools and two tertiary institutions of learning across the state yace yayin gungiyar boko haram sun lalata ajujuwa 5335 a makarantun firamare da makarantun gaba da firamare firamare 38 da kuma wasu manyan makarantun guda biyu dukkaninsu cikin wannan jiha ya ce ba karamin asara waɗannan mutanen suka yi mana ba musamman ma ta harkar ilimi shi ma kwamandan da ke yaki da yan kungiyar boko haram na shirin arewa maso gabacin najeriya major general loki arabo ya ce ba kaman baya ba ya zakan su riga da sun ci karfin yayan waɗannan kungiya har ma sun sake kwato dukkanin ƙananan hukumomin da yayan kungiyar boko haram ɗin suka mamaye. currently as we speak there is no local government either in adamawa yobe and borno states where you have the Boko Haram terrorists Ya ce yanzu haka da nake magana da kai babu karamar hukuma ko ɗaya a hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram kama daga jihar Borno, Adama ko kuma jihar Yobe dukkanin su mun riga da mun kwato su. Yanzu haka mu muke da su kuma suna hannun sojojin Najeriya ne baki ɗaya. Tun dai wannan tawagar mutum goma sha hudu suka kammala wannan ziyarar na yini guda daga garin Maiduguri da kuma suka sake koma babban birnin tarayya Abuja. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.